ba mu yadda da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko babu radda za mu taɓa amincewa ma dama muna sheda wanda duk ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam mun ba da hukunci cewa a kashe shi matsawa an tabbatar da yayi zagin to a kashe shi bai da wani hukunci wanda ya cancanta sannan duk musulmin da ke ganin wai yana da wata tambaya akwai ni question mark game da wannan hukuncin har yana ganin akwai wani tunani da ke gare shi da watakila wakala to ya sake shiga musulunci ya ridda duk wanda ke ganin a zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a komi to ya ridda da za ka zagi ubangida ne in wani basarake ne in dan siyasa ne in dan kasuwa ne dan mi za ka ji hushi za ka ga hushi ne kuma za ka ga ɓacin rai ne na ka zagi ubangida ne amma tun da annabi an ka zaga wanda bai da daraja ga ido nai, a'a ba a komi an zage banza to kai yake banza gare ka mu kan annabi shi a komi gare mu taba annabi taba mu ne annan wasu na ta gunagunai su ne fa suka gama gunagunai na aje a yi zanga-zanga saboda yi za a yi ma karin kuɗi fetur ku je ku yi zanga-zanga kan fetur Allah ɗaya sai iyaka wanda za a kashewa cikin zanga-zangar ana zanga-zanga a ƙari ta babu mutuwa Allah ɗaya sai iyaka wanda zai mutuwa cikin zanga-zanga kan fetur amma kan annabi sallallahu alaihi wasallama kun koma gefe kuna tona gunagunai wallahi irin waɗannan in a ce zamanin annabi suka yi rayuwa suna jama'a su ɗan ubai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin duk wanda ke ganin a zagi annabi sallallahu alaihi wasallama babu laifi to ba musulmi bane don haka sai ka san in ma ka sa bakinka cikin wannan maganar in kuma ka kama bakinka in ka san ba ka iya goyon bayan to ka kama bakinka amma kana sa bakinka kai wata magana da kai da musulunci ku yi hannun riga da za ka mutu da makomaka guda da ogotuku da fita da fir'auna kuma kai ma kana ƙasa sai an saka ƙasan wuta sannan a ɗauko ogotuku a sa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ƙasan foundation na wuta ake kai ka bayan an gama zuba ku sannan a ɗauko su fir'auna a ɗora sama don su sun fito sun nuna cewa kafare ne ba su yi imani ba kai kuma ka laɓe cikin musulunci kana son ka zalunci musulunci kana son ka cuci musulunci don haka a ko'ina inda duk wani ya koma zagiya annabi kada ku tsaya jiran kunyi in an tabbata ku kashe shi jin wasu jami'an tsaro a zo a kama su a yi ni ina fatar a kama ni dama dai ba isa lafiya garan ba ko in mutu can in yi shahada su kuma garin ya zauna lafiya su zauna lafiya su yi gadin duniya dama ni zaman jiran mutuwa nake yi rayuwa na san ba to bace sun enough zan bar duniya ba haka sai su ɗauke ni su je da ni duk inda su gina ƙarƙashin ƙasa su gina su wuce guatemala su wuce guantanamo su kai ni jifita su gidan yari can su ɗarmi sannan za a sa masu tsaro gada a sa soja ko ɗan sanda ko wani dss ko wani jami'in menene a abin da afirikin minal jinni su zo su gadi duk dai ƙarshen ta mutuwa in na mutu ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi mutuwa ta abin alfahari ce sannan ku kuma ku zauna mu ga yadda al'umma musulmi za su zauna muku ido mu ga yadda ƙasar za ta ci gaba da zama ko ku ko ga ku sai mun kare annabi sannan babu mai rawani ko ɗan siyasa ko wani wanda magana ce ta kai ƙarfin tau cikin jihar sakwato ina mai shaida muku wannan mafarauta su yi sake ɗan zaki ya girma magana ta tana shiga ƙauye-ƙauye ko'ina yunkurin taɓa ni kuma ku gwada dama ba yau kuka fara gwadawa ba in akwai arha in babu arha za ku gani manzon Allah aka taɓa ba mu da hankali an taɓa manzon Allah kuma kowa muna iya taka mai an taka manzon Allah wallahi duk aka taɓa manzon Allah kowa muna iya taka mu ba mu rage kowa ba kowa muna iya taka mai an taɓa manzon Allah da haka kada ku tsaya ku saurari kowa ƙasashen waje su ce su ta haushinsu in gaskiya gare su su koma afghanistan su koma iraki mutum nawa suka kashe sun ce akwai makamai masu linzami akwai makaman nukiliya akwai ne aka shiga ƙasar aka bincika babu suka kashe sama ga mutum miliyan ɗaya cikin ƙasar bayan sun gama kisan waɗannan mutanen suka ce lalle akwai makamai suka tara 'yan adawa na gwamnatin saddam hussein suka tura su suka yi kwamiti da su aka tura su sun fi su dubu